yanzu ni a kan maza zan yi magana mazan aure amma abin yana ba da mamaki abin yana ban haushi sai kaga wasu mazan idan suka fita sai kaga suna dariya da kowa mazan yaransu suka ji karar motarsu ko mashin nasu sai kaga yara an gudu an madam ta zo na ta natsu kai sai kaga yara sun ji haushi sun gudu sun shiga daki ko kuma sun natsu mata ta zauna she's not comfortable let me tell you idan yaranka cannot be free where you are idan matanka cannot be free inda kake gaskiya ka cuce kanka saboda baka san daɗin iyali ba kenan ba abin da ya kai daɗi kamar idan muna gida mu ga babanmu ya dawo a zona a falo ana wasa ana dariya idan you don't experience something like this to gaskiya gaskiya ya kamata ka sake baka san amfanin iyali ba kenan sai ka ga wani ya fita kullum yana zuwa aiki amma dan weekend din nan da zai dan zauna a gida a yi nishadi a'a wata can tana nan tana tura mishi text baby i am waiting for you baby where are you are we going out today saboda me hankalin shi ya rabu biyu kuma abin da yake ka haka kai idan idan kuka ga wacce matan shi take kula da shi ranar lahadi da saturday wayar shi a kashe saboda me baya son distraction saboda matar shi tana kula da shi yadda ya kamata wato it means baya bukatan ke ke concubines concubines yan matan waje baya bukatan ki sai ki ga wayan shi a kashe amma no ba kaman wasu ba weekend na zuwa kamun friday ma an fara am i seeing you tomorrow where will you be tomorrow mana sleep over slip over mu kwana a gaya mana zan yi tafiya zan je wuri kaza ya ɓata rai ya gaya mata ba za ka iya ce mishi ina za ka je ba bayan haka ka zo ka tafi aiki daga safe har dare ka dawo da dare mata na son ranka yara na son ranka you don't know the value of your family baka san amfanin ka ba idan ba za ka iya sa iyalin kai sai ka ga an yi aure yara sun kai shekara goma baba bai taba ce ku shiga baya shiga gaba mu je a3 mu je vacation idan Allah ya maka idan Allah ya maka arziki sai kaga an je kasan waje an je dan Dubai din nan an je idan ba wani karfi sosai a je dan Dubai din nan ai kwana biyu sai kaga idan yara sun taso idan suka yi six yana yi miji ya dawo gida dole ku ci abinci tare idan kuna cin abinci tare yana kara dankon soyayya amma sai ke ganin ke but za ki abinci ba sai ki baby i am sorry i was unable to cook yau dan Allah ka dan ci abinci a waje kama ka dawo gida idan an yi magana ki ce menene menene ke ba aiki kika zo ba you're not a slave ke ba house girl bane ke ba house girl bane amma kin san cewa responsibilities na duka shi yake daukar miki responsibilities na shi duka shi yake daukar miki kina sacrificing shi ma yana sacrificing ya kawo gida kin gyara kin na nashi ya zama gida mai kyau ya kawo abinci ɗanye kin dafa shi ya zama abinci ya miki ciki kin aihu kun kula da yaran nan kamar da ke ma sacrifice a auren nan haka shi ma ya yi sacrifice a cikin auren ma'aurata biyu ba wanda yake zama bai sacrifice ba we all sacrifice the world tell is all about sacrifice. So let's appreciate our husbands. Let's hold them tight. Musa su su san cewa sun aure wacce ta dace. Sai kaga wasu suna ce, "Ah, Alhaji Wali, ai matan shi asiri ta yi mishi shi yasa har yau baya tunanin kara aure." To dan uwa Alhaji, abokin Alhaji, kawar Hajiya, Hajiya ba ta yi mishi kai ba. hajiya ta san takunta hajiya ta san yadda za ta kula da mijinta ta fannin abinci da inda ya kamata ta fannin tsafta ka je gida alhaji ka ji yana kamshi kai ma kana da kamshin amma ba za ka iya amfani da shi ba ana nan a tashi safe ya yi kaca kaca kaca an baje a kwashin wani ɗauko nan kai ɗauko nan if you cannot afford a house girl then try ka yi aiki da kyau ba namijin da yake so ya dawo gida a ce yau ya zo ya ga gida kaca-kaca wallahi sai dai kawai bayan da zai yi ne sai kaga sai an fara ce zan kare mata sai kaga an fara competition you don't have to compete idan kin yi abin da ya kamata daga farko ba za ma a taso da maganar kishiya ba you unique ya ganki yana son ki he adores you ba wacce ta kai ki a duniya shi yasa ya auro ki ya kawo ki gidan nan kika zauna kina jin daɗi ga kayan daɗi ki zauna ki huta shi ya je rana ya wahala ya je ya kawo ki ci me yasa ɗan karamin abin da zai sa ki nishaɗantar da shi zai zama miki matsala yar uwa ni ma zan yi aure wata rana na san abubuwan nan they are very important ba wani asiri baya aiki ni na faɗa nana asiri baya aiki kowace mace da ta cika mace ta san asiri baya aiki amma akwai asirin da ya fi asiri take care of your husband make him feel like he's the only man in the world mai da shi ya san cewa ba namijin da ya kai shi gata da ya kai shi sa'an samun mace a duniya sai shi za ki ga abin da zai miki don allah mata wannan shawara ne na baku mu rike shi mu yi amfani da shi kuma za ki ga komai ya canza wannan weekend outing din nan da mijinki yake yi da wata ya mummuna ma ba ta kai ki kyau ba to za ki ga ya daina ki gyara ki ci gaba da addu'a ki gyara ai clean in ana abun nan a dinga jin daɗi ana nishaɗi shi kenan mu haɗu wata mu haɗu foreplay din nan da ake yi kamun a yi wannan kamun ku sadu da juna amma bayan wani ɗan lokaci sai ka ga ba ma ki so a yi wannan abun sauri sauri kike ki bacci sai ki daga complain kin aiki kin aiki kin aiki kin yi aiki definitely kamar da kin ma kina aiki haka miji shi ma yana aiki yana nema wani ya kawo gida so maimakon idan ya dawo gida ki kula da shi ki mishi style kala kala ki mishi style kala kala ba dole idan kuka ga style da 'yan matan waje suke wa mazajen ku za ku bude baki wallahi za ku bude baki style da ke ma za ki iya amma kina kamar A aina riga na aure shi ko sai yanda ne da shi ba yanda kika yi ba there's more than just one position a sex idan ba kai kin sani we have social media kina da kina da smartphone in kina kallon abun nan dole kina da smartphone one style kullum miji baya jin daɗin haka ki kasa yi wa mijinki wasan da ya kamata which is very bad idan har wata can daban wata can da bata aure mijinki ba za ta iya lashe mijinki daga kai har kasa me zai hana ke da kika aure shi ai bai kamata ki ji kyaman shi ba odo na san matan wajen suna yi ba wai don suna son su bane yi take saboda a bata kuɗi za ta yi shi ne idan ya ji daɗi ai iya jin daɗin shi amma kefa ki ne fa idan ma kika rike shi da kyau ai ladan ki ne idan ma kika rike shi da kyau sai ki gace baby ga mu na siya miki ba wai don komai ba saboda saboda yana jin daɗi dan kin Nothing. Take care of yourself. Look sexy at least once in a while. Ba wai za ki na gida ai ba inda za ni. Shi kenan in makwabta sun ganki kina wanka za su ci ah, maman wuri fita za ki yi. Saboda me an san baki. Don Allah mata mu gyara kun ji. Ba ma so mu dinga ganin mazajenmu suna fitowa waje. Ba shi da daɗi. Ba na so in ga mai aure ya saboda wani lokaci in ka ga matansu ma sai kai ka ji kunya ma to allah ya sa mu gyara sai ku tare a shirinmu na gaba ina da wani sabon magana da zan yi ni ce naku na na Khadija ku yi subscribing dan na subscribing dan Allah ku yi mana to jama'a barkamu da haka na san ba ku sanna ba da na da Khadija na san za ku yi ta tunani me ya kawo wannan magana me za ta yi amma yau maganan matan aure ne na zoyi da mazajen aure Ki a matsayin ki matan aure na san za ki zauna wata rana ki dinga tunani wai menene ba na yawan mijina da yasa har yana fita waje na neman wasu tabbas kina iya gwargwadon karfinki kina yin abin da ya kamata kina abinci kina kula da yara kina komai amma wannan ma is not enough akwai abubuwan da ya kamata ki wa mijinki akwai abubuwan da ba ki wa mijinki da yasa sai ki ga kananun yara a waje suna bin mijinki kuma ba wai don ke ba za ki iya yin su ba moreover ba ma su suke bin mijinki ba ba mijinki yake bibiyan su saboda me saboda wasu 'yan kalilan abin da idan ke kika sa kai za ki iya yi amma kwata-kwata sai ka ga mata ta yi aure shi kenan first week of marriage second week of marriage shi kenan miji ya zo ya taba ka ga tana ɓata rai tana yi ne kawai don yana so ba wai don nishaɗin shi ba ita kawai ta yi irin a yi a wuce wurin ko ba haka ba ne soyayya ba ya taɓa wucewa soyayyan da yi auren nan yana nan har abada har idan ba za ki sa wannan excitement a cikin auren ki ba shi ne mijinki zai so ya fita waje ya ga menene other girls are doing that you are not doing wallahi wallahi idan kika ga budurwan da mijin yake bi a waje ke ina ga kamar house girl naki ma ta fi ta kyau irin ta fi ta kyau gani ba ta da class ba ta ma kai ki class ba amma me sai ki ta tunani wannan